l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi gaba. da sauran abokan aiki maka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau alhamis 17 ga watan nuwambar 2022 a cikin shirin za a ji cewa kungiyar al'ummar masarautar birnin gwari ta ce har yanzu akwai matsalar tsaro a yankin domin manoma sun kasa cire amfanin gona saboda barayin dajin da ke musu ɗauki ɗaiɗai. musamman zuwa gonakinsa sai idan wa'annan gundumomi ko ainihin kwaminti sun haɗa kuɗi sun ba wa innan 'yan ta'adda kafin su bari su je su cire kayayyakin gonansu. Za kuma a ji cewa hukumomin tsaro a Najeriya na ƙara ɗaukar matakai na tabbatar da kawar da matsalolin rashin tsaro da suka zamo ruwan dare a ƙasar. kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba wanda sule mumuni barma ke gabatarwa akwai mu da sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. 'yan republican sun yi nasarar samun rinjaye a majalisar wakilan amurka jiya laraba suna masu sake sa jam'iyyarsu ta yi tasiri a washington tare kuma da baiwa masu ra'ayin riƙau sukunin taka birki ma ajandar shugaba joe biden da kuma ƙaddamar da jerin bincike to amma ɗan rinjaye irin wannan na iya janyo ƙalubale ga shugabannin jam'iyyar republican kuma yana ma iya jawo cikas ga ƙoƙarin jam'iyyar na yin jagoranci. sama da mako guda bayan zaɓe jam'iyyar Republican ta samu adadin kujeru 218 wanda take bukata don ƙwace ikon majalisar daga wurin democrat za a yi kwanaki kuma makonni kafin a san kowane irin ne wannan rinjaye na republican ganin har yanzu ana ci gaba da ƙira ya ƙuri'u a wuraren da aka yi kankankan. kan to amma sun kama hanyar samun abin da ka iya zama rinjaye mafi kankanta ga jam'iyyar a karni na 21 kwatankwacin na shekara ta 2001 lokacin da jam'iyyar republican ta yi rinjaye da kujeru wato kujeru tara kawai wato 221 akasin 212 inda biyu daga cikin 'yan majalisar ba su ma da jam'iyya. ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda aka yi ta kwararawa har ya yi haddasa ambaliyar ruwa wadda ta yi sanadin mutuwar mutane 600 a najeriya a wannan shekarar akwai yiwuwar har sau 80 cewa sakamakon sauyin yanayi ne wanda dan adam ya janyo a cewar masu ilimin kimiyya ambaliyar ta fi shafar najeriya amma fa bata bar nijar da chadi masu makwabtaka da ita ba inda ta raba mutane sama da miliyan ɗaya da rabi da muhallansu ta kuma lalata gidaje da gonaki a wani yanki inda tun dama akwai yiwuwar fuskantar matsalar abinci masu bincike a cibiyar nazarin yanayi ta wwa sun faɗa a sakamakon binciken cewa wannan ambaliyar wadda tana ɗaya daga cikin nau'ukan ambaliya da suka fi haddasa mace-mace a yankin na da nasaba da harkokin bul'adama waɗanda suka yi tsananta sauyin yanayi sun nuna alaƙa da alƙaluman sauyin yanayi na tsawon lokaci da ke nuna cewa duniyar ta daɗa zafi da digiri 1.2 a ma'aunin celsius tun daga shekara ta wato dubu ɗaya da ɗari takwas sanadiyar karuwar fitar da iska mai wato nasaba da carbon. Ƙasashen yar neto jiya laraba sun yi ittifakin cewa ga dukkan alamu fashewar da ta auku a gabashin poland har ta kashe mutane biyu wani makami mai linzami ne wanda sashin kare sararin saman ukraine ya harbo shine wannan sanadin majalisar tsaron ƙasa ta amurka ta ce ba ta ga wata shaida da ta saba da bayanan farko na shugaban poland andres duda cewa da alamar wannan fashewar sakamakon wani makami mai linzami na wato na kariya da ukraine ta harbo ne wanda kash ya fada cikin kasar ta poland bisa kuskure amma hasashen wato ƙarshen ta dai duk wannan laifin rasha ne a cewar majalisar tana mai nuni da mamayar da rasha ta yi na wato a ƙasar ta ukraine sakataren tsaron amurka leo austin ya gaya ma manema labarai cewa ukraine tana da cikakkiyar dama ta kare kanta shi ma sakatare janar na neto jean stoltenberg ya yi irin wannan bayanin yana mai gaya ma manema labarai a brussels bayan wani taron majalisar kungiyar ta neto cewa ina so a fahimce ni wannan fa laifin rasha ne ta dai duk wannan laifin rasha ne saboda ci gaba da haramtaccen yakin da take yi a ukraine a gaida ibrahim Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. a jihar kaduna inda duk da kokarin dakile matsalar tsaro a yankin giwa da birnin gwari da jami'an tsaro ke yi kungiyar al'ummar masarautar birnin gwari ta ce har yanzu suna fama da matsalar ta tsaro domin manoma sun kasa cire amfanin gona saboda barayin daji da ke musu dauki daidai wakilin muryar amurka isa lawal ikara na dauke da karin bayani cikin 'yan watannin da suka gabata dai jami'an tsaro na ta sanar da samun nasarori a kan 'yan bindigan daji ta hanyar hallaka wasu da dama sai dai kuma duk da wannan nasarori shugaban kungiyar al'ummar birnin gwari malam ishaq usman kasai ya ce har yanzu fa hanyar birnin gwari zuwa kaduna ba ta biyuwa cikin sauki saboda hararen 'yan bindigan da kuma sauran matsalolin tsaro a halin da ake ciki yanzu ta karamin hukumar birnin gwari tana fuskantar tsaro wanda yake yankuna da dama har yau halin da ake ciki wa'annan yankuna suna karkashin ainihin mulki ne na wa'annan 'yan ta'adda suna cin karensu baka saboda yanzu halin da ake ciki hanyar birnin gwari zuwa kaduna dai a takaice wannan hanya ba ta biyuwa sai da escort mun rasa matafiya da dama a cikin wannan satin ba wanda zai iya ƙayyade maka adadin yawan mutane wa'inda aka ɗauke a ita wannan hanyar birnin gwari zuwa kaduna haka an kaje abin da ya shafi gabacin birnin gwari za ka ga wurare irin su damari ka zage abin da ya shafi harkan su taɓanni da wuya ka ga an samu ranar da ba za a zo a ɗauke mutane a cikin gidajensu ko kuma a ɗauke mutane a gonaki ba da kuma hana mutane musamman zuwa gonakinsa sai idan wa'innan gundumomi ko ainihin community sun hada kuɗi sun ba wa inna 'yan ta'adda kafin su bari su je su cire kayayyakin gonan su haka idan ka koma yammacin binnin gwari idan ka je yankin randagi daga kan gidi wa inna 'yan ta'adda ga su nan suna cin karen su babu babbaka ganin yadda jami'an tsaron Najeriya ke kutsawa dazuzzuka don farauto 'yan bindiga dai ya sa masani akan harkokin tsaro Dabta Yahuza Ahmad Getso ya ba wa jami'an tsaron da ya ce sai dai kuma akwai wasu matakai biyar da ya kamata a ɗauka domin ganin an magance matsalolin tsaro. Ana yaba wa sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro bisa ƙoƙarin da suka yi na shiga daji kuma ina samun labarai masu daɗi akan irin nasarori da ci gaban da ake samu. Amma abin takaici ne a ce mutanen ƙasar birnin gwari da za su yi noma sai da suka biya haraji. Yanzu kuma da za su cire hatsi sai sun biya haraji. A ƙarshe ma dai noman nasu ya zama asara. Hanya mafita akan ita ita wannan matsala ta tsaro musamman abin da ya shafi yankin birnin gwari da ƙananan hukumar da ke kewaye da ita masarautar birnin gwari abubuwa ne guda biyar ya kamata a yi na farko shine daga tan da abin ya shafi yankunan su ya kamata gwamnati ta damƙe su domin su nuna hakikanin su wane ne ke ɓoye 'yan ta'adda na biyu waɗanda aka kama da zargin suna da hannu a kai a fito da su a hukunta su al'umma ta sani na uku hukumomi a kwashe waɗanda suke wannan yankin a kai waɗansu sababbi waɗanda ake da da kwarin gwiwar cewar za su iya yin aiki na hudu a samar musu kayan aiki kwarara sannan na biyar a tabbatar da cewar an yi amfani da 'yan banga da mafarauta waɗanda suka san wannan yanki na birnin gwari da yankin faskari da yankin sabuwa waɗannan ƙananan hukumomi goma sha ɗaya waɗanda kullum nake yawan magana a kansu in an bi waɗannan gurare an datse da haka ne ake iya kaiwa ga gaci. Duk da lafawar tsananin har-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna dai har yanzu akwai wasu yankuna da ke fama da ɗauki ɗaiɗai na sace mutane. musamman ma dai a ƙananan hukumomin birnin gwari giwa igabi zaria da kuma cikun isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida isa lawal ikara yanzu kuma ga ibrahim da karashin labaran duniya. To Hanifa rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da 'yan sandan kulawa da al'umma wajen 300 da suka fito daga shiyar arewa masu gabashin kasar wanda ke fama da matsalar tsaro kamar akasarin sauran sassan kasar. Babban sufeto jarar na 'yan sandan Najeriya alkali Baba Usman shine ya kaddamar da su kuma za a faɗakar da su a tsawon kwanaki biyu kan hanyoyin tabbatar da tsaro tsakanin al'umma. ga wakilin sashen hausa haruna dauda da cikakken rahoton babban sufeto janar din yan sandan kasar baba alkali ne da kaddamar da waɗannan mutane da kuma makaddashinsa muhammad zanna ibrahim ya wakilta gama abin da ke cewa Ana expected to voluntarily ce ina tsammanin waɗannan mutane za su yi aikin sa kai a kananan hukumomin su don su taimakawa yan sandan najeriya don samar da tsaro ga mutanen su they are to operate under the guidance of the local police divisions. Ya ce za su yi aiki na ƙarƙashin 'yan sanda suke wurin su don su dinga faɗakar da su yadda wannan aiki yake sannan ƙwarewa da dokoki da ke kunshi a cikin aikin. This clarification is vital as we have of recent recorded. Ya ce wannan faɗakarwa yana da kyau don a cikin 'yan kwanakin nan an samu wasu matsaloli ga irin waɗannan 'yan sandan al'umma wanda irin waɗannan 'yan sandan al'umma suka rasa gane matsayinsu a cikin 'yan sanda wanda kuma hakan cin fiska ne ga gwamnatin tarayya da kuma aikin kanta. mun ne ganin wannan matsala kuma mun magance shi kamar yadda dokokin ƙasar nan ya tsara shi ma gwamnan jihar borno professor gana umar zulum wanda sakataren gwamnatin jihar borno alhaji jidda usman shehu likita kuma abin da ke cewa ce waɗannan matasan sa kai ne eh, wanda aka kira 'yan sandan al'umma za su yi kokarin ganin cewa sun samar da tsaro ga al'ummansu ya ce wannan shiri zai sa su kula da mutanen anguwansu da kuma sa ido ga duk wani abin da ke faruwa a anguwar saboda su kaucewa a harkar laifi. Ya ce muna kuma shiga wa'adin yakin neman zaɓe na shekarar 2023 wanda tuni jama'a suka soma yakin wannan neman zaɓe don kaucewa irin tashin tashina da ka iya faruwa lokacin wannan zaɓe. Kuma shike dukkanin jam'iyyu sun sanya hannu a kan gidajen na kaucewa rigingimu lokacin zaɓen. Dan wannan yana da mahimmanci sosai. Haruna Dauda biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna. A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya alamu na nuna cewa hukumomin tsaron kasar na ƙara ɗaukar matakai na tabbatar da kawar da matsalolin rashin tsaro da suka zama ruwan dare a sassan kasar. Yanzu haka rundunar 'yan sandan kasar na kan horas da wasu zababbun mutane akan aikin kula da tsaro waɗanda za su horas da sauran al'ummominsu. Sai dai masana tsaro na ganin cewa an makara domin tuntuni ya kamata a ce an ɗauki wannan mataki. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Tun lokacin da matsalolin rashin tsaro suka so makamari a Najeriya, mahukunta ke cewa suna ɗaukar matakan magance su, sai dai kuma har yanzu ana samun matsalolin. A wani yunkuri na ƙara azama ga ƙoƙarin na mahukunta, babban sufetin 'yan sandan Najeriya ya bayar da umarni na horar da jama'ar ƙasa dubarun samarwa da kuma wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. horaswar dai tana gudana a fadin shiyoyin yankunan kasar inda mataimakin sufetun 'yan sanda ahmad sani abubakar ke jagorantar wadda ke gudana a yanki na goma na rundunar da ke arewa maso yamma mai kwata a sokoto kuma waɗannan hanyoyin da aka bi shi ne wadda fayar gaman ta ɗauka kuma ta tabbatar cewar ta ba da duk gudunmuwar da ya kabata don a ga cewar an ja mutane kusa da 'yan sanda kuma an horar da su saboda tsarin bitar ah, a yadda za a ba su dama su fahimci aikin san makamar su kuma san abin da ya kamata su yi su koma gida kaga su za su koma su sake horar da wannan ko su sake wa wa'annan sai akwai stakeholders wato kamar sarakuna su har da injiniya da ma'aikata lokacin gaban koda da makaranta ne ko ya da ma'aikatan lafiya duk suna cikin ah, stakeholders na community policing a locality din su. dama masana aikin tsaro sun ce shirin sanya jama'a wajen samar da tsaro abu ne da ke da aƙiba a ko ina cikin fadin duniya kwamishinan 'yan sanda a jihar sokoto muhammad usainu gumel ya ce akan wannan manufar ne aka shirya wannan taron shi ne yake sa a tashi a samu al'umma ta gari ba tare da aikata laifuffuka ba ko shiga wasu al'amura kamar shaye-shayen kwaya da harkar kamar fashi da makami da irin wannan kidnapping da ake yi na neman fansa a bangaren jami'an tsaron soja ma suna kara matsa kaimi ga samar da tsaro ta hanyoyi daban-daban kamar yadda rundunar ta shimfiɗa wani titi mai tsawon kilomita ɗaya ga jama'ar Kaoje da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya domin kyautata rayukan jama'a. A lokacin kaddamar da buɗe titin babban hafsan sojin ƙasa Lieutenant Janar Faruku Yahaya ya ziyarci basaraken garin sarkin bargon Kaoje Mustapha Usman Adamu inda ya jaddada bukatar da ke akwai ta samun goyon bayan sarakuna da ma jama'ar ƙasa ga samar da tsaro. Rashin tsaro ba da saba su in mun duba muna gane su muna ganin su wani ana gani ba a gane abin da ya kai ba ana ya kai rahoto so da kamin wani wata banna an gani an kai sai a same shi kamin yi yankin da na kaoje yana da saukin matsalar rashin tsaro sai dai saboda yanayin dajin da ke wurin basaraken ya roƙi a kafa wani sashe na rundunar soji a yankin masana lamuran tsaro dai na ganin wannan yankurin na jami'an tsaro yana da muhimmanci amma ya dace a yi hakan tun inda aka fito a cewar masanin tsaro dr yahuza getso mani ba kalle shi a matsayin wani abu na ci gaba ko kuma wani abu da zai kawo wani sauyi ko kuma wani abu da ake yin shi dan al'umma ba domin idan ana yi dan al'umma me ake yi aka bari ana kashe mutane tsawon lokaci wa shekara da shekaru kwana da kwanaki aka rinka kashe mulamulan mutane amma baya nufin ina kare goyon jami'an tsaro waɗanda ake horo da kuma waɗanda ake saka a cikin eh, wato horar da su akan ilmantar da su akan hanyoyin da ya kamata a bi wajen samun maslaha da mafita baya nufin cewar ba za a samu wato mafita ba duk waɗannan kokarin da jami'an tsaro ke yi yanzu da ma waɗanda suka ce sun yi a can baya fatar 'yan najeriya da ita ce a samu fita daga matsalar ta rashin tsaro da ke hana jama'a bacci da idanu biyu rufe Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaishe da Muhammad Nasir, kafin mu je ga shiri na gaba mu shakata da wannan. dalla yanzu kuma bari in koma gefe guda domin Suleiman Mumini Barma ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana suleimu muni Barma. Rashin ɗaukar sana'o'in nakasassu da mahimmanci wani al'amari ne da ƙungiyoyin masu bukata ta musamman suka bayyana a matsayin matsalar da ke ƙoƙarin mai da hannun agogo baya a game da yunkurin cire bara daga zuciyar nakasassu. A yanzu haka irin waɗannan ƙungiyoyi na nuna damuwa a game da abin da ka iya zama makomar 'ya'yansu sakamakon rashin samun kasuwar kayayyaki irin na sana'o'in hannu a jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar. A wata hira da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar makafi ya kwatanta girman wannan matsala da kuma hanyoyin da yake ganin idan aka bi su za a warware wannan kulli. To, salamu alaikum wa rahmatullah ni dai sunana Abdu Musa wanda aka sayar da sunan Bita ina magatakar rana kungiyar makahi wadda muke cema Inan na sha da magaram bugu da ƙari kuma ni ne magatakar mai kura da tarbiya da ma'ana makaranta ta tamu ta gargajiya da kuma ta zamani a bangaren babban kungiyar da muke cewa federation ta jihar da maganin gabaki daya to malam bita akwai wani kuka ko kuma akwai wani abu da yake ci muku a kwarya ku na kasassu musamman ma wannan bangare naku kamar menene wannan kuka naku yanzu kika dauka muna da akwai nan gidan guragu wanda muke cewa santar guragu su zo su yi sude wanda na wuta su zo su yi kujeru su yi karahuna su yi kohi su yi taga to amma in kika tashi ba a zuwa wajen saya yau gwamnati in tashi ba da koman ko yan kwangila ne za a ba wani gine-gine to sai a ce su je su nema su yi alhali ya kamata in aka ba da kashi hamsin can wurin nan su ma a zuwa ba su kashi hamsin ke su sai da kin gani ai za su karu na ga ma har da kamar bencina da irin tebura na yan makaranta komi yi aiki a nan wurin komi ya ake amma ba taɓa za ka ce wannan kungiyar ku zo zan ba ku mu ma da sunan gwamnati za mu tallafa muku domin ku samu ku yi a ba su kwangilar su yi aikin to in suka aikin nawa za su ta gindin su nawa ke akwai a ƙarshe da suke koyar sana'a to kin gani kenan ku an kika ɗauka wajen makahi suna yin giryashi suna yin lakare suna yin dasta wannan na goge abin ga in kika ɗauka zabaya yanzu baya daga an ce miki rana ta yi to shi ya shiga cikin lahawar wala lalle a kwaso da suna zawa suna tallafa ma na kasarsu musamman kungiyoyi da yawa suna na wurin kuma suna kawo musu sana'a to ina a wani baɗi ba dai eh ina a wani kai sana'a ba sai ku an hana ku baran kuma abin da kuke yi bayya ɗaukuwa kuma hallo ba abu ba dokan a kyautata ma rayuwar ku to kin gani kenan ku akwai matsala da yanzu in ka ɗauka na kasashe na ce miki akwai dokoki da in ka ɗauki na kasashe wanda Allah ya sa yayi dan ilimi kaɗan yayi karatun boko iya da dan shahada shi akwai kaso biyar bisa ɗari da ya kamata a bamu ma a ma'aikatan function public ya zama to a ce ma'aikatan gwamnati a ce an shi ma'aikaci to amma kin gani in kika zo kika duba sai ki gani ƙungiyoyin namu da gananan kin da na can babban birnin yaman suna bakin kokarin su to amma sai a bar su da abin abin sai a samu sanyayya to a komo a buga dokan nan abu hanya ta gaskiya sak in so ki gani wallahi na kasashen abin da za su kawo ko abin da za su yi sai ya yi na sauran mutanen yau in kika dauka bangaren zamanin demokuraɗiyya ne miki yau mata kaso nawa aka ba su a bangaren rukuni rukuni na siyasa wajen kaso talatin da biyar bisa ɗari na kasa su kaso nawa aka ba su babu to kenan ya kamata zababun namu da cewa wakilanmu na majalisa da su gwamnatin ya kamata su ɗauki wata ayar doka mu ma koda kaso goma sha biyar ne a ciki a hudda mu ma a bamu duk wani mai siyasa ya zama to a cahu da kasar na kasasu in yi so su ma suke gani in abin ba zai gaba ba in ba yaƙi da bara ba. Mm. Mm. to yanzu akwai wani waje da kuka je kuka kai wannan kuka naku kamar bangaren gwamnatin ko kuma a kungiyance haka ku je dai ku kai kukan ku na ce miki ki ɗauka tun da ƙasa sama duk inda za a yi taro inda aka ce da gwamnati ne ko da kungiyar masu zaman kansu sai mun gaya musu duka sai mun faɗi kukan nan to amma daga an ce an ji sai a bar shi wasu ce asu ba su taba sani ba wasu ce kaza to kenan kwa yaushe zaka zo alhali majalisar ɗaukin duniya ko ko masu hannu da shuni wanda suke ba kungiyoyi masu zaman kansu da su proje ke duk in kika duba takarar sai sun kawo wani kuduri sun sa akan cewa duk abin da zaka yi matsayin ba kasa na kasa su a ciki ba to ka tabbata ba kar laifi ke dauka tun daga gwamnan jihar da magaram magajin garin da magaram president na conseil regional da magaram su sun san da wannan kuma suna bakin kokarin su kan maka takarda na gwamna da abin da za a yi suna cewa to ina hakkin da kasa so yake ku sawo su a ci ko ta iya tare su hmm. to kenan aka samu a ko ina aka ce ana haka in kasa ta dauka sama ta dauka to ai dole ne kenan kin gani daga nan ma me aka yi yakin da bara an same shi an yi shi hmm. halas Tumar sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu so da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Abdu Musa sakataren kungiyar makafi ta UNEL a jihar da magaram da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. Da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta shine gwamnati na kai karan malaman koyarwa zuwa ga kwamishin ɗin ƙada godon gani da naɗin da aka yi wa in kansa a matsayin babban daraktan GES wato ma'aikatar ilimi na kasar nan. Jaridar ta ce gwamnati na kai karan malaman koyarwa da ke yajin aiki zuwa ga kwamishin ɗin kalago na ƙasa game da matsayinsu akan naɗin da aka yi wa babban daraktan darakta na riko na ma'aikatar ilimin kasar nan ma'aikatar ah, dangantar na ayyuka da kadago yacce ta kai karar kungiyoyin zuwa ga ainihin kwamishin na bukatar a yi tsakani game da yajin aikin da kungiyoyin malaman karantarwar ke ci gaba da yi Ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito. Kyanofori Atta ya faɗa wa mambobin majalisa cewar ba zai bar matsayin aikin ɗin nasa ba. Yana mai ruruta irin darajoji da Allah ya yi masa. Jaridar ta ce ministar kuɗi ya faɗa wa mambobin majalisa da ke kururuwan a sauki. Ministan kuɗi daga matsayinsa ya faɗa musu cewar ko kaɗan ba zai sauka ba shi ne wanda ya dace ya fanshi ƙasar nan daga wato tsunduma da ta yi a cikin mummunar hali na tattalin arziki zuwa matsayi da ya dace lakuzansa ya bayyana a fili cewar kanafurata na da tabbaci cewar shugaba nana kufa ado ba zai sallame shi ba ya bisa la'akari da irin buƙatar da ya a bashi daman ya yi ci gaba da tattaunawa da asusun ta'amali da kuɗaɗen duniya sa'an ya gabatar da jawabin kasafin kuɗin shekara ta dubu biyu da ishirin da uku a majalisar dokoki kan iya cika wannan shawara na sauke ministan kuɗin. gaskiya game da ikirarin bawumiya a wurin bukin hagwaceccu cewar gwamnati ta samu nasarori 45 a yayin mulkinta jaridar da daily dispatch ta rubutu wannan labarin jaridar ta ce a wurin bukin shekara ta 2022 na hagwaceccu da aka yi a ranar asabar biyar ga watan nawamba shekara ta 2022 mataimakin shugaban kasa dr mahmudu bawumiya ya yi magana game da halin da ake ciki na tattalin arzikin kasa da irin kalubale da kasa kasar ghana ga sauran kasashe ke fuskanta ya bayyana cewar laƙiƙa babu tantama cewar ana fuskantar tsadan kaya da wahalhalu iri-iri a nan kasar hamma da sauran kasashen duniya abin da ya tabbata shine duniya na fuskantar matsala na tattalin arziki wannan matsala ya faru ne daga matsalan tsadar kaya da makamashi da abinci wannan ya yi dalilin tsada da ya shafi duk duniya ba a bar gana ba tsakanin shekara ta goma sha tara da dubu biyu da da biyu lamarin tsada a kasar ghana ya linka so biyar lamarin tsada a togo ya linka so shida lamarin tsada ya linka a kasar senegal so goma sha daya lamarin tsadar kaya ya linka a kasar cote d'ivoire so bakwai haka ma a kasar ingila ya linka su takwas in ji bawumiya da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau raduwa na lamuk abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen 'yan Republican sun yi nasarar samun rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka jiya Laraba suna masu sa jam'iyyarsu ta yi tasiri a Washington tare kuma da baiwa masu ra'ayin riƙau sukunin taka burki ma ajandar shugaba Joe Biden da kuma kaddamar da jerin bincike. To amma ɗan rinjaye irin wannan na iya janyo ƙalubale ga shugabannin jam'iyyar Republican kuma yana ma iya kawo cikas ga ƙoƙarin jam'iyyar na yin jagoranci jiya laraba amurka ta ce harin nan da aka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai nesa da gabar kasar oman ga dukkan alamu aiki ne na wani jirgin saman iran mara tuki bayanan nazarin da aka samu na baya-bayan nan sun nuna cewa ga dukkan alamu iran ce ta kai wannan harin ta wajen amfani da jirgin sama mara matuki a cewar mai bayar da shawara ga fadar white house jack sullivan To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Sterling ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a wuni lafiya.